Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci sittin sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM da Dalol FM. Da niyya murya Arewa sai kuma tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu ta Alfa rediyo da ke Kumasi za kuma ku iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke bukata a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da hantsin yau Alhamis 11 ga watan Yulin shekarar 2019 yanzu ma Daula Salim ce daga nan birnin Washington tare da Sarfilu Hashim Gumel da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da shirin mu na hantsi. Bayan labaran duniya za a ji rahoto kan yadda ake samun rarrabuwar kawuna tsakanin magoya bayan shugaba Muhammadu Buhari a Najeriya kan wasu manufofinsa. sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba da Suleiman Muni Barma zai kawo mana. Daga nan kuma sai sharhin jaridun kasar Ghana sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kira kuna ajiye mana ta wayar tarho. Amma kafin nan sai kun ji cikakkun labarin duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi hashin gumel. jiya laraba sakataren ma'aikatar kwadago ta amurka alexandra acosta ya kare matakin da ya ɗauka sama da shekaru goma da suka gabata lokacin da ya zama mai gabatar da ƙara a madadin gwamnatin tarayya inda ya amince da wani sauƙaƙƙen hukuncin kotu da hamshakin mai kuɗin nan jeffrey epstein wanda aka zarga da laifin safarar ƙananan yara don lalata da ba don ayyukan da masu gabatar da ƙara a madadinmu suka yi ba da espin ya sha ma'ana da ya samu wani ɗan ƙanƙanin hukunci a matakin jiha ta yadda zai kauce ma ɗauri abinda acosta ya faɗa wa manema labarai kenan ya ci gaba da cewa mun yi abin da muka yi ne saboda ya kamata estin ya je gidan yari acosta ya ce mun yi imanin mun yi abin da ya kamata akwai muhimmancin ganin mutum ya amince da laifinsa. wasu 'yan majalisu ciki har da wasu manyan 'yan jam'iyyar democrat biyu na bukatar a kasta yi murabus daga bakin aikinsa kan rawar da ya taka na barin epstein ya amsa laifin da ya yi a shekarar 2008 kan laifukan lalata a jihar florida wanda ya sa shi zaman gidan yarin na watanni goma sha uku kuma yawancin lokuta yana da damar yin aiki a ofishinsa da ke kudancin florida haka kuma an buƙace shi da ya rajista da sunansa a matsayin mai laifin lalata tare da biyan ƙananan yaran da ya lalata da su wasu kuɗaɗe. jiya laraba shugaban kasar amurka donald trump ya ce nan ba daɗewa ba zai ƙara tsananin takunkumin tattalin arziki kan ƙasar iran a daidai lokacin da amurka ke zargin iran da laifin cogi kan batun nukiliya ta hanyar saba mai yarjejeniyar nukiliya ta goma sha biyar ta ƙasa da ƙasa wadda aka cimma domin daƙile shirin makaman nukiliyar iran Iran ta amince da cewa yanzu haka ta tara sinadarin uranium wanda ya wuce adadin da yarjejeniyar ta kayyade mata. Trump ya janye Amurka daga yarjejeniyar a shekarar ta gabata kuma ta ci gaba da tara sinadarin da ya wuce wanda aka amince matan. A shafin Twitter, Trump ya faɗi cewa tun da daɗewa cikin sirri Iran take saba ma abin da ya kira yarjejeniyar dala biliyan 150 maras kyau. da tsohon sakataren harkokin wajen amurka jan da gwamnatin obama suka amince da ita wadda ta hada da mayarwa da gwamnatin iran kudaden a daidai lokacin da aka cin yarjejeniyar kasa da kasa ta nukiliya da aka samar shekaru hudu da suka gabata lokaci na kure ma kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi kan rikicin da ke ci gaba da faruwa a jam'iyyarta na neman hanyar haɗa kan 'yan jam'iyyar da ra'ayoyinsu ya bambanta game da salon sa ido kan gwamnatin Trump da sauran wasu ƙudurori da za su shafi kuɗin da za a kashe kan tsaro da kuma batun bakin haure. An shirya majalisar wakilai za ta fara hukun wato hutunta na shekara-shekara daga ranar 26 ga watan Yuli. wanda hakan ya bayo shugabannin jam'iyyar demokrat makonni uku kacal su samar da kasafin kuɗin tsaro sai kuma wasu kudurori da za su duba wato za su duba damuwar 'yan demokrat akan matsalar jin kai da ake fuskanta akan iyakar kudancin amurka kudade da za a kashe kan bakin haure ya haddasa fada tsakanin pelosi da wasu bangaren jam'iyyarta a watan da ya gabata 'yan majalisa hudu na jam'iyyar democrat masu rajin kawo sauyi da suka hada da alexandra Ocasio-Cortez na jihar New York da Ilhan Umar ta jihar Minnesota da Ayana Presley ta jihar Massachusetts da kuma Rashia Talib ta jihar Michigan duk sun ƙi amincewa da ƙuri'ar ƙudurin da ya samu nasara a majalisar dokoki. Suna masu nuna damuwa cewa ƙudurin na dala biliyan 4.6 na agaji na baiwa dogarawan iyaka damar cin zarafin baƙin haure. Shugaban Amurka Donald Trump na samun goyon bayan yawancin tsaffin sojojin kasar wanda wata ƙuri'ar jin ra'ayi ke nuna cewa kashi hamsin da bakwai sun amince da hanyar da shugaban yake bi wajen gudanar da al'amuransa a matsayin shugaban sojojin ƙasa. Kusan mutane shida cikin goma sun amince da shugaban ya yanke hukuncin da ya dace wajen amfani da sojoji yayin da kashi 48 cikin ɗari suka yi imanin Trump ya ƙara ƙarfin dakarun ƙasar. ƙuri'ar jin ra'ayin da cibiyar bincike ta fiyu ta gudanar sun ji ra'ayin sama da tsaffin sojoji dubu ɗaya biyu tsakanin ranar 14 ga watan mayu da 3 ga watan yuni amma sakamakon na da yiwuwar kuture wajen kashe 4 cikin ɗari. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamar yadda aka ci yayin da gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke daɗa kama a wa'adi na biyu ana ta samun rarrabuwar kawuna tsakanin magoya bayansa kan wasu muhimman manufofinsa. Ga Nasiru Adamu El Hikaya ɗauke da cikakken rahoton. dawar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wa'adi na biyu ya sanya magoya bayansa yin murnar tunanin lamura za su kara ko za su fara inganci. Amma matakan da shugaban ya ɗauka. kama daga dawo da wasu jami'ansa da wasu ke kin jini kan mukamansu dakatar da shirin tsugunar da makiyaya mai takan ruga da kuma tunanin ba ma wani garan da gwamnatin da ake iya samu ya sa wasu na cewa da bukatar a sauya lale wasu kuma na cewa tafiyar canji na ƙara kyau. Ga ɗaya daga cikin jagororin kamfen na shugaba Buhari ta farkin Bauchi Kabiru Dahiru shugaban na cimma muradun raya ƙasa da ta hakan ne soya alƙiblar Najeriya daga koma baya. Ya kuma yi shekaru da yawa na cikin harkar gwamnati ba abin da za a gwada masa ya yi na soja ya yi na farar hula ba lungu da sako da matsaloli da bai sani ba yanzu ka duba yadda Buhari ya tinkari matsalolin da suke ƙasashen South East. Muna da matsaloli a arewa na tabbata Buhari ba ya manta ba ne mai shugaban ƙasa bai mance da arewa kan yadda mutane suke zato ko suke faɗi cewa an watsar da arewa ba haka ba ne akwai tsare-tsare akwai matakai Allah ya kawo shi na biyu na tabbata in Allah ya sa da muna masa fatan ubangiji Allah ya bashi basira da zai fuskanci arewa kuma a yanzu a nasu bangaren Alhaji Sa'idu Bayero wanda shugaban APC ne a gundumar Karu Abuja ya ce gafara sa bai ga kafo ba ya jawo masa kalubalen rashin lafiya kan shugaban kasa na ne Muhammadu Buhari wanda nake so soyayya ba wai ta wasa ba ta gaskiya da gaskiya tafiya tana ta tafiya a yanzu haka ma har hawan jini ya kama ni bisa ga yanda al'amarin yake tafiya yanda mutane mutane suke nuna mini maganganu a adawance wai ne likita ne ce ma jinin ka ya hau kai ne kawai ka kirkiro ko wani ciwon kai ne kawai kake ji sa ka faɗi haka ya zan yi in kirkiri ciwo likita na ne ya gaya mun kuma wannan shine makasudin abun da ya sa ni hawan jini ya ɗauki mazaje ya ɗauki injiniyoyi ba injiniyoyi ba amma wayancan da ake cewa gashi gashi wallahi akwai waɗanda suke wa buhari zagon ƙasa kuma wallahi ba masu son sa bane muhammadu aladu daunan Jimeta wanda jigo ne a APC ya ce gyaran da yake son gwamnatin Buhari tana yi shine ta bangaren wayar da kan mutane kafin kawo sabon shiri. Yana mai misali da shirin ruga da aka dakatar. Da ba samu turjiya inda aka samu yanzu ba ka tsaya. Alal misali ko yan jarida ne akwai wani wanda yana zaune yanzu a cikin kauye fa shi bai san ma me yake ba. Da oliwe da za a iya samun shi shine wannan rediyo da kuke yi wanda in ya tashi da safe zai kunna rediyon sai ji mai duniya ke tafiya. So yana zaune a kauyen su sai ya ji labarin cewa an ce ai ga Fulani ne za zo kwace gefen Benue. Shi a tunaninsa sai dauka haka dole ya samu turjiya da an wayar musu da kai wakilansu kenan wanda sun yi karatun su sun san gaskiya sun wayar da kansu gwamnati ta zauna da su su kuma suka sake samun mutanen su kaga mutane da su fahimci cewa to ai rugar nan ma daman tun dacen yana da ai babbar muhawarar da take tinkarowa ita ce ta fara kamfen din 2023 a siyasance tun yanzu inda aka gari guna da holuna dauke da hotunan uban APC Bola Tinubu da ake hasashen shi zai takara a APC duk da tinubu ya yi sauri ya nesa da kansa daga masu kamfen din Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya Najeriya. da kan madadin in kuka sai in zo da kalaman sulhu yau tura ta kai bango na bara anai mini to madalla a gaishe da nasiru adamu el hikaya kamun mu je ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan wakar Gucci madalla har yanzu dai ana tare da sashen hausa na muryar amurka ne a nan washington dc wanda yanzu agogo muke cewa karfe uku da minti goma sha uku na dare ga shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa ba Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako tare da ni Sule Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. nakasassu daga sassan afirka sun gudanar da wani babban taro a birnin yamai na jamhuriyar Nijar. dabra da taron shugabannin kasashe da na gwamnatoci karo na 33 da aka gudanar a ranakun bakwai da takwas ga watan Yuli a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar AU ko kuma Union African. Wannan wani sabon tsari ne da kasashen nafiyar suka bullo da shi da nufin tantauna matsalolin mutanen da ke da bukata ta musamman a ci gaba da neman hanyoyin inganta rayuwarsu a duk inda suke. lura da mahimmancin gudunmuwar da nakasassu ke badawa wajen ayyukan ci gaban al'umma ya sa haɗuwar ta wannan karan mayar da hankali akan batun haƙoƙin nakasassu don ci gaban ƙasashe Shirin na kasa ba kasawa ba ya zanta da Malam Muhammadu Umaru mashawarcin shugaban kungiyar nakasassun Afirka ta yamma don jin karin bayani. Kun san ana babban taro na shugabannin kasashe da gwamnatoci na Afirka gaba daya E, eh, shine mu ma nakasassu muka ce ba za a bar mu a baya ba. Mun zo nan domin mu tattauna bisa kan haƙƙin nakasassu eh, a cikin tsarin tahiya na duniya eh, kamar development durable cigaba mai ɗorewa. to shine muka zo mu tattauna nan kuma eh, taro ne wanda ya kumshi kamar manya-manyan mashawarta a cikin duniya gaba daya eh, musamman abin da ya shahi na kasasu kamar su handicap international su cbm da international disability alliance duka shugabanninsu sun zo a nan da sun zo daga equator daga kasashen eh, afirka daga brixel duka sun zo nan domin su sadu a cikin wanga taron Eh, su kawo nasu gudunmuwa eh, na ganin cewa dai nakasassu ba a bar su a baya ba cikin tsarin tahiya wanda ake yi kuma kun ga yanzu an yi declaration eh, a gaban waɗannan manya-manyan mutanen inda aka yi kira zuwa ga cewa ya kamata gwamnatoci su mai da hankali waɗanda ba su aza hannu ga dokar majalisar ɗinkin duniya mai kula da haƙƙin nakasassu ana kira gare su su aza ma wannan dokar hannu kasashen da suka aza mata hannu kuma ana kira gare su na ganin cewa eh, sun yi yanda dokokin kasa su zamanto ɗai da wannan dokar ta majalisar ɗinkin duniya kuma su yi aiki da ita. Yau wato da yake ɗaukacin na ƙasassun kasashen Afirka ne suka hallara wannan taro na yau. Um, me kuka gano me aka fahimta eh, game da maganar 'yancin na ƙasassu a wannan lafiya? Watar abin da aka fahimta dai shine kasashe da dama na Afirka sun azama wannan dokar majalisar ɗinkin duniya hannu e kuma eh, da yawa sun fara aiki da ita kun san ita kungiya ina afirka ita da kanta ta hido wani protocol wanda eh, protocol a sharta african shi rejejeniya wanda aka yi na kasashen afirka bisa kan haƙƙin na kasasu to shi ma wannan protocol ɗin mun yi kira zuwa gwamnatoci na cewa ya kamata su aza mata hannu kuma su fara aiki da shi Eh, sa'an nan akwai wannan sharta imanitar kamar rishasheniya wadda take kula da abinda kun san yanzu cikin kasashe ana tashin hankali ana yaƙe-yaƙe kuma a cikin yaƙe-yaƙe nan na kasasu eh, suna samun matsaloli da dama kuma wannan yaƙe-yaƙen yana kawo na kasashe ma to shi yasa wannan shartikin ita ma mun ce gwamnatoci su mai da hankali gare shi duk lokacin da nakasassu suka samu kansu a cikin wannan yaƙe-yaƙen to ya zamanto an ɗauki matakai na musamman na ganin cewa nakasassu su ma eh, sun ci gajiyar irin abubuwan da ake ake kawo na kula da haƙƙin ɗan adam. Shin wata amsa suka baku akan wannan damuwa? A cikin declaration in mun sa kira cewa nan gaba duk taron da za a yi na Union African ya kamata a ce eh, nakasassu kasa su ma sun samu halarta kuma eh, an yi zama eh, na daukan eh, ci gaban al'umma na kasa su cikin duk shawarcen da ake yi. Taron wanda ya samu halartar ministocin wasu daga cikin kasashen Afirka da uwar gidan shugaban kasar Nijar Dr. Malika Isuhu da ke shugabancin gidauniyar tattalin iyali ya kasance wata damar tunatar da shugabannin kasashe alkawalan da suka dauka ta hanyar yarjeniyoyin da suka saka wa hannu akan sharaɗin mutunta haƙoƙin nakasassu. Gwamnatoci waɗanda ba su azama dokar majalisar ɗinkin duniya hannu su yi ƙoƙari su azama wannan dokar hannu kuma waɗanda suka azama ta hannu su yi ƙoƙari ya zamanto sun yi aiki da wannan dokar. kuma akwai protocol a lashar ta african jejeniya eh, na kasashen afirika bisa kan ci gaban da kasasu eh, shi ma mun yi kira zuwa gare su na ganin cewa sun yi aiki da wannan yarjejeniya sa'an akwai rijejeniya kuma waccan sharti eh, imanitar wadda kamar duk irin tashin hankali da wani catastrophe da wani yaƙe-yaƙe da ake yi an yi kira da cewa ya kamata a ɗauki matakan ganin cewa na kasassu su ma eh, an kula da su a cikin wannan yanayin na tashin hankali da ake yi a cikin eh, ƙasashen afirka a yau menene babbar damuwa ko kuma menene manya-manyan matsaloli ko bukatun da ku na kasassun afirka kuke bukatar ganin an gaggauta daukar matakai a kansu abinda muke so a gaggauta daukar matakai a kansu shine kamar kyautata yanayi ya zamanto duk inda adda kama infrastructure eh, wurin shiga da hita ko gine-gine ko hanyoyi ko sufuri ya zamanto na kasassu suna iya aiki da su eh, ba da sun samu cikas ba kuma ya zamanto eh, duk irin abubuwan da aka yi irin na development a eh, cigaban kasashe eh, kun san in za a yi tsari na cigaban kasashe ana daukan dokoki da politik da program da development da zamanto cikin waɗannan dokokin da cikin waɗannan tsare-tsaren na gwamnatoci an sa cigaban na kasasu ya zamanto ci gaba na ya zama inclusive kamar ci gaba ne wanda ba a keɓe na kasasu daban ba aka ce za a yi musu nasu tsari daban eh, al'umma kuma ya zamanto cikin tsarin da aka yi ma al'umma na kasasu sun samu biyan bukata in gidan likita ne aka gina ya zamanto na kasasu suna iya aiki da shi in kuma lakwal ne kama wurin daukan ilimi makaranta aka gina ya zamanto na kasasu suna iya aiki da ita duk abin da aka tsara na al'umma ya zamanto na kasasu an dauki eh, bukatunsu Eh, eh, a cikin wannan tsarin kafin wannan sako naku na kasassun afirka ya kai ga shugabannin kasashe da na gwamnatoci eh, wani irin kira ne kake zuwa a gare su to lalle muna kira gare su dai ya zamanto irin alkawulukan da suke ɗauka suna aiki da su tunda kun gani dokokin nan da suka azama hannu inda suka aiki da su duk abin da kasassu ya kamata su ci gajiyar haƙƙin ɗan adam suna cikin waɗannan dokokin ya zamanto duk irin tsare-tsaren da suke yi eh, daga yanzu an tsara abun an kira na kasassu cikin shawara kuma in an yi shawarwarin aka rubuta dokokin ya zamanto an yi aiki da su shine bukatar mu To sauraro nan za mu dakatar da shirin na kasa na wannan mako sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya so. a madadin malam muhammadu umaru mashawarcin shugaban kungiyar nakasassun afirka ta yamma da abokan aiki na sashen hausa ni sulaimu muni barma ke ce da ku muni lafiya Wani kaga halitta a gaida Sile mummini Barma yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridin Ghana. Da jaridar Daily Guard wacce a shafinta na farko ta ruwaito wasan kwaikwayo a ofishin hukumar zaɓe taronta da tsohon shugaba Muhammad. Jaridar ta ce a wani taro da tsohon shugaban ƙasa jan Dramani Mahama da jami'an hukumar zafi wadda aka karkare shi da damkar abin dariya. A lokacin da jami'an hukumar zaben da 'yan zartarwa na babban jam'iyyar adawa ndc suke kan hanya fita daga taron nasu na sirri babban magatakardan jam'iyyar na ndc johnson na sedin kitiya an ji shi yana faɗawa maga kujerar hukumar zaben jin cewar kin daina yin adalci inda ta nuna cewar ta kaka za a iya yin rashin adalci a nan hukumar zaɓe. Mr. Said Nketiya ka daina yin adalci. Mrs. Manson ta mayar masa da martani. An nuna cewar dai ita Mrs. Manson ta saba yin adalci yayin da ita ce daraktan zartarwa na cibiyar nan da ke kula da sha'anin tattalin arziki IEA to amma a ra'ayinsa ta daina yin adalci ga duk jam'iyyun siyasa a matsayinta maga kujeran hukumar zaɓe mrs mensa ta yi ƙoƙarin kare kanta amma ta rasa mafita hakan yasa ta ci gaba ta je ta tsaya jikin tsohon shugaba john mahama inda suka ɗauki hoto tare da shi Asedu Inketiyan da Samuel Ofosu Amfufu da kuma tsohon minista sadarwa Umani Buamma. Jaridar Daily Graphic ta ruwaito cewar hukumar kare kyawun kaya na ƙasar Ghana ta kame mamaji saboda tana sayar da waɗansu kayayyaki da ba a yi rajista ba jaridar ta ce hukumar kare kayan abinci da magunguna fda ta kame elizabeth tagbo wadda aka fi sani da mamaji game da sayar da waɗansu kayayyaki da aka nuna cewar kaya ne na inganta jima'i ba tare da amincewar hukumar ba. In mun duba jaridar Ghanaian Times za mu samu wannan labarin mutum bakwai sun samu raunuka yayin da aka kone waɗansu gidaje a wata arangama game da matsalar fili. Jaridar ta ce wata mummunar arangama akan wani fili a Dagomba Line da ke a Skorimanpo cikin jihar Ashanti ya bar mutum bakwai kwance da raunuka daga saran addina kuma an kone gidaje biyu da waɗansu gimshi kai na katako duk waɗannan daidai sun somo ne a yayin da wani da aka ce shine mai mallakan filin ya samu umarni daga kotu da ya rusa waɗannan gidaje da suka kasance wurin makwanci na wasu mutane jaridar da chronicle na ɗauke da wannan labarin kar ku taimaka wa waɗanda ba ɗiyan gane ba su samu katin nan na gana card ji akufa ado jaridar ta ce shugaban ƙasa akufa ado ya kira ga ɗiyan gana da su mutu mutunta matsayin ƙasarsu da kuma kasancewarsu 'yan Ghana. Kuma kada su taimakawa waɗanda ba 'yan Ghana ne ba su samu ID card ɗin ƙasa na Ghana. Wannan kati na Ghana card game da abin da shugaban ƙasa a Akufo Ado ya ce ku bari mu rungume shi mu mutunta shi ba tare da yadda waɗansu 'yan ƙasashen waje sun same shi ba. Da wannan sharhi na jaridar da Chronicle muka so ƙarshen sharhin jaridun na yau. Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To madalla a gaishe da Ridwanillah yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke kira kuna bar mana ta wayar tarho. asalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Manuru ɗan uwa mai Allah na garin Jeji ina jinjina ma 'yan wasan najeriya da allah ya ba su nasara ta ɗai ya ba su nasara ta biyu kuma ya ba su ta uku ina fatar ubangiji allah ya ba ku nasara ku ɗauko mana kofi ku yi ƙoƙari ku dage ba don kuɗi ba ba don komai ba don kishin najeriya najeriya ƙasar mu ce ƙasar ku ce ƙasar duk mai son ta ce uwa ce ta afirka allah ka ba ku sa'a allah ka ba ku nasara Allah ya sa ku ci mana kofi daga dan uwa mai Allah na cikin garin Jega. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Amurka. Sunana Usman Dogo Madaka Rafi Local Gamar Jihar Neja, Najeriya. Ina kira ga 'yan takara masu fitowa takara na siyasa. A halin gaskiya ya kamata duk wanda aka ke janye ya yi hakuri ya janye ya bar ma wanda ake ake bukata. Duk saboda a samu cin gaba amma ba daidai ba ne a ce fati sun zauna sun ce ne ka janye ka ce ba wanda ya isa ba wanda ya isa ya ce ka janye takara to ai siyasa ana yin shi ne duk a tafi tare ba wai ana yin siyasa don karfi ba ne Allah sa matasan nan su gyara halayensu. Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga garin Katin Madaki a jihar Bauchi. ra'ayina na yau zan yi shi ne dangane da shirin shugaban kasa muhammadu buhari na ciyar da ɗalibai 'yan makarantar firamare school abinci lallai wannan shiri ya samu karbuwa kwarai da gaske mun dai a jihar bauchi wannan shiri na neƙa makarantu da dama na ga ɗalibai suna fitowa karatu saboda wannan abinci to lallai wannan shiri muna kira da shugaban kasa ya ci gaba kuma idan ya ci gaba ɗalibai za su fito su karbi ilimi mai inganci dangane da hirar da kuka yi da ainihin sabon ah, manaja ko darakta na kamfanin mai na nnpc muna mai fatan alheri kuma muna fatan za a samu canji a bangaren harkar mai musamman ta nnpc musamman dangane da abin da ya shafi yin abu a bayani sannan kuma mun so a ce shi zai dora daga inda shi mai ba ya sa musamman ta bangaren aikin tono mai a arewa ta fatan zai ji wannan sako nawa domin tono mai a arewa shi mana na ɗaya daga cikin abubuwan da za su haɓaka tattalin arzikin najeriya musamman in muka yi la'akari da cewa arewacin najeriya ta haiko ina talauci a cikin ƙasar najeriya allah ya taimaki mai ba musu ana gode mai magana kwamar bishir dauda sabon unguwa katsina babban magatakar da kungiyar murya talaka. kafin mu kai ga shirin mu na ƙarshe gasar filu ya dawo muna da takaitattun labarin duniya. To a takaicen jiya laraba sakataren ma'aikatar kwarago ta Amurka Alexander Acosta ya kare matakin da ya ɗauka sama da shekaru goma da suka gabata lokacin da ya zama mai gabatar da ƙara a madadin gwamnatin tarayya inda ya amince da wani sauƙaƙƙen hukuncin kotu ga hamshakin mai kuɗin nan Jeffrey Epstein wanda aka zarga da laifin safara ƙananan yara don lalata. masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma an jima da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin za kuma ku iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake cin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na facebook yanzu a madadin sarfila hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma salaman wanda ya bada da umarni da injiniyan mu na yau mr daryl smith ni daula salim nake cewa sai allah ya sake haɗa mu.